fa abin da ka ciyar dan kanka ka ciyar wallahi wanda yake gani ya ɗauki dukiya ya bawa addinin Allah wanda yake gani ya ɗauki dukiya ya taimaki masallaci yana ganin ya taimaki liman ko yana ganin ya taimaki ladan ko yana ganin ya taimaki ma'aikatan masallaci wallahi wallahi wallahi wannan ya tafka mummunar asara a cikin zuciyar shi baka taimaki waɗannan ba balma da a ce za a ma kashafi kaga abin da wala'alla limamin masallacin yake yi shi a cikin dukiyar shi da waɗanda suke tare da shi wajen ayyukan alkhairi suke yi wallahi da ka tausaya wa kanka cewa ashe kana muna da zato ga waɗannan bayin Allah kai baka san halin da suke ciki ba baka san kokarin da suke yi ba mutane su ɗauki dukiya su baza ta a shirme da hayaniya ga addinin su kuma yana buƙatar dukiya yana buƙatar al'amura wanda suke na ɗaukaka da daraja wallahi tallahi jama'a wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi